To jama'a barkanmu da zuwa a kan wannan ministry, kan Lafiyar Radio Ministry na ni bashiru na samu kai kawo muku wannan wa'azi. Wato jama'a kafin mu ji maganar Allah ya fi dai mu fara da addu'a, saboda wannan ma Allah roƙo ne ya yafa maka zunubi, na ma Allah roƙo ne ya sa mana albarka ya buɗe kunninmu ya kuma buɗe zuciyarmu saboda mu ji sa da lafiya. Na mala roko ne ya gyara mana bukata ya bamu wurin zama ya bari abin da muka yi jinga ya zama mana amfani. Muna wannan roko dai ni da sunan Yesu Kiristi. Amen. To jama'a kamar yadda muka fara mun karanta daga Yahaya ko dai John chapter 1 verse 43. a wurin ne Yesu Kristo ya kira danwansi ko da abokin da sunansa Philip, ya ce masa, Ka zo ka bi ni, ka zo ka bi ni. Yau kuma maganan da za mu ji ne, ke kuma ka zo ka bi Yesu Kristo. <clears throat> saboda yana kira mu mu zo mu bi shi, yana kira mu ya ba mu rai, yana kira mu ya gyara muna bukata, yana kira mu ya ba mu lahiya. yana mu ya kara mana albarka da aikinmu da zamanmu duka. In wani ya zo ya bi Yesu mai si Yesu kristo zai tsara zai ƙara ma Mesi albarka, ya jara ma mai bukata, kuma zai yafa maka zunubi. Abu na biyu, abin da farko ne, Allah na kira mu mu zai mu bi dansa, dansa Yesu kristo maganan Allah ya gwada mana kama inda Allah ya kawo na duniya ne, saboda zunubin duniya ya bari ya kawo dansa saboda zunubi a kashe shi, saboda zunubi a binne shi, saboda zunubi ya tashi da kwana uku. Da ran Lahadi Yesu Kiristi ya tashi kuwa saboda zunubi. Saboda haka Allah na abin da Allah ke so sosai ne kowa ya zo ya Yesu Mun ka zo wurin Yesu Kiristi Abin da Yesu zai muna na farko ne zai yafa mana zunubi. Da baya muna mutane da yawa ya zo wurin Yesu Kiristi. Da baya akwai wani mahaukacin da ya zo wurin Yesu Kiristi. Na farko inda ya gan Yesu Kiristi, ya tama kuma Yesu Kiristi yana so yana zuwa ya, ya, ya, ya ba su wahala ne. Saboda haka ya ce musu kamar kai ka zo na Da bayan mahaukacin ya zo wurin Yesu Kiristi, Yesu Kiristi ya kwa sha, ya ba su zaman lafiya kuwa. Yesu ya cire mana ya cire masa wannan hauka saboda wannan mahaukaci ya zama mutumin kirki. Kai kuma ka zo wurin Yesu Kristo, abin da Yesu ya yi maka ne zai yafa maka zunubi. Saboda zunubi mutanen duniya muna hauka. Saboda zunubi muna abubuwan da bai da bai kamata mu yi ba. Saboda zunubi mutane da mutane na waran abubuwan da bai da kyau. Da budurwai samari da da budurwai mata da maza duka mu muna da waɗansu abubuwa bai da kyau saboda zunubi muka zo wurin Yesu kristo abin da zai muna na farko ne zai gyara muna zai yafa muna zunubi abu na biyu kuma zai gyara muna bukata Ka ga na gaya mata kaman wannan mahaukaci da bayan Yesu kristo ya yi tamke mahaukacin nan wakan ya wuce ban san abin da kake cikin ba, watakila dukan mutanen da yawa suna hauka ma ba su sani ba, mutanen da yawa suna wani, wani wahala ne amma ba su san inda za su fito da su ba. Akwai mutane da yawa suna wani ciwo amma ba su san abin da za su yi ba. Akwai mutane da yawa suna talaka suna waɗansu abubuwa da yawa amma ba su san inda za su yi ba. Dukan, dukan mu mutum da ya kamata mu zo wurin su shi ne Yesu Kristo. Allah na kira mu mu zo mu bi sa. Allah na kira mutanen duniya duka mu zo mu bi Yesu Kristo. Muka zo wurin su Yesu zai yafa muna dunubi na biyu na farko. Na biyu zai kuma gyara muna bukata. Zai cire mu da wahala. Zai cire mu da kiwo. Zai cire mu da talaka. Zai cire mu zai kuma bude muna anya. Anya mai kyau. Anya mi daɗi, Allah na ke zuwa lahira ne da abure muna, Allah hanya mi aiki ne bude maka, mi tafiya ne zai bude maka. In kana da wani wani abun da ke dame kana abin ya kamata ka yi kawai ni ka zo wurin Yesu kristo wanda ke yi na, kai ka jira kuma kai ka tunani kamar wata shirin zo ko ben zo, zo wurin Yesu kristo sannan lokaci ya wuce maka. Da kake ji na Allah na shiranka kenan. Yesu Kiristi na jiranka, ya bude muna eh, hannunsa, wanda zai zo wurinsu zai taimake ka ne. In kana ji na, ka lokacinta, lokacinka kenan, ka zo wurinsa, ka zo wurin Yesu Kiristi. na yana jira, na yana jira ma ya fa maka zunubi, yana jira kama ya jara maka bukata, yana jira kama ya cire maka da wahala, Yesu Kiristi na jiranka ne. Da zaran Yesu Kristo ya yafa muna zunubi, da mu zama mutanen kirki, mu da mutanen Allah ne. A wannan lokacin ne Allah zai zai yi wani abu da kai, amma in kana cikin zunubi, kana zamanka, kana mungun wannan zama ne, Allah bai zai iya yi aiki da kai ba. Saboda ka zo wurin shi, ka zo wurin Allah yau, ka zo wurin Allah saboda gyara maka. ka zo wurin Allah saboda fa maka zunubi, ka zo wurin Allah saboda cire ka da wahala, ciwon da kake da shi sakara da yawa ne, ciwon nan yana nan, in ka zo wurin Yesu Kristo zai taimake ka ne, Yesu Kristo zai taimake ka ne, Yesu Kristo zai jara maka bukata ne, zo wurin Yesu Kristo, zo wurin Yesu Kristo. Yaya ni mutum zai iya zo wurin Yesu Kristo? Yesu Kristo ina yake? Yesu Kiristi yana cikin kamar Ruhu, yana tsakaninmu, da kana so ya zo zuciyanka, kai ne za ka shirya shi ya shiga zuciyanka. Littafi ya gwada mana kama yana saya a gaban kofa ne ana buka, wanda ya ji ya bude kofa zai sika eh, ya daki ne a zama tare da kai. Kofa nan shi ne zuciyarka, da kake jin ka abin da za ka yi kawai ka bude mai Yesu zuciyanka, ya shika bari Yesu ya shiga zuciyanka. In wani Yesu ya shiga zuciyanka, rayuwanka duka zai zama daban ne. Za ka zama mutumin kirki ne, za ka zama mutumin mai daɗi ne, za ka zama mutumin mai kyau ne. Kullum Allah zai jara maka bukata ne. Abin da za ka da kamata ka yi ka zo wurin Yesu. Yesu Kiristi na kiranka, Yesu Kiristi na jira ne. ni ne ke zuwa? Wanidi ya zuwa wurinsa zai yafa maka zunubi. Ka ji na kamar yana na faɗi, yana saya a gaban ne yana buka da nake gaya maka haka yana buka a kofan nan. Kofan shi ne zuciyanka, kofan shi ne iliminka, sai ka buɗe ma Yesu sai ya shiga ya zama tare da kai, ya yi komi tare da kai. Kana ji na, da ka buɗe ma Yesu zuciyanka ne. sai ka yi wannan aduwan guntun tare da ni. Ni ina da zunubi, na sani saboda zunubi ni ka zo cikin duniya. Ni na zo wurinka, na shirya ka su ka na da rayuwana, yafa mini na duka saboda in zama naka gobe, da kuma cire mini da wahala, gyara mini bukata, zo ka shiga zuciya na na wannan roko da sunan Yesu Kiristi ne. Amin. To jama'a ka in kai wannan addu'a yanzu Allah ya yafa maka zunubi kenan. Daga yau kuma Allah zai zama zai gyara maka bukata ne. Shi zai zama maka Allah ne sai ka zama maka dansa Zo kana ta bi shi kullum Muka ji maganar Allah haka, Allah na kira mu ne, Allah na jira mu ne, mu zo mu bi shi. mu zo mu zama nashi saboda shi kuma ya zama namu na wannan roko kuma da sunan yesu wata watakila ka yi wannan addu'a abin da ya kamata kai kuma ka yi kuma ne ka samu wani cancin da ya kusa da kai wani cancin da ana gwara babu sosai sai ka shiga wannan cancin zama tare da shi ka yi addu'a tare da shi ka yi sallah tare da shi in ka yi haka Allah zai bude maka hanyoyin da yawa ne Allah zai gyara maka bukata ne, da kuma Allah zai yafa maka zunubin duka wanda ke jina. Allah na kiran ka ne saboda ka bi shi. Allah na kiran ka ne saboda yafa maka zunubi. Allah na kiran ka ne saboda ya yi wani abin da bai da kyau. Saboda ya yi maka, ya cire maka wani abin da bai da kyau wanda ke jina. Yau ne naka. Ka yi ma, in ka zo wurin Allah to kai ka zama dadin kai ina wannan roƙo maka na ji maka dadi kana da ka tambaye ni wani abu ka yi wannan ka buga wannan namba saboda mai shida fira 0249 251594 0249 251594 jama'a assalamu alaikum